lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu lokacin da baba ari ya musu turan aljanu